الصلاة حي على ta tabbata ga Allah jalla jalaluhu sarkin baiwa mai kowa mai komai buwaye gagara misali yayi dare yayi rana yayi koshi yayi yunwa ya yi ilimi ya yi jahilci ya yi hankali ya yi hauka ya yi tudu ya yi kwazazzabu ya yi ruwan gishiri ya yi ruwan wa sai kulli shay'in na zawjayn godiya da kirari da jinjina su ƙara tabbata ga ubangiji ba mu da ma harshen gode mai kasassu muke muna fadawa cikin laifi kullum muna kuma cin arziki arzikin shi da ni'imarsa ba sa lasabtuwa ko bai baka komai ba farcen ka kaso safata da ke ma kaikai nawa kake biya kalli dadin so sa kaikai wani yana so sa yana lumshe ido saboda dadi nawa kake biya wani hannun nashi babu yatsu kai baka gode ba daga nan sai kai tattaki daga nan zone 7 ka kawai kowace irin zone a Abuja da ƙafarka wani an malka da kafar Allahu akbar rarrafe ke tafiya wani in ya sa abinci a baki wallahi ba iya bambance gishiri ko siga kwata-kwata abinda suke kira test buds a ilimin biology an kashe mai ba shi da su kai ka sani nawa ka biya Allah wani shi motoci ke gare shi wani shi kike ganin shi kuma ka baka fi shi don Allah ba amma kana hankoran ka samu wata mai tashi sama Allahu akbar kwanaki na tafiya na fara da wannan mukaddima ne tare da ba shine maudu'i na ba dan na koro muku wani kafin na fassara hudu ba larabar da ta wuce kusa sati daya na fito wani taro a can gida Kano sha biyu da minti ashirin da biyu na dare mun zo wata kwana kafin na tafi gida sai wanda ke tuka ne a mota sai muka gamu da wata mace sha biyu da minti ashirin da biyu na dare ga mace a bakin titi Allahu Akbar da 'ya'yanta guda biyu ila sun yi kuka sun gaji suna kwanci a bakin titi da kayanta sai wannan mutumin kwamishina ne sai ce malam me shi ce ka tambaye ta menene sai ta ce wallahi daga gidan haya ne aka koro sha biyun dare da minti ina kallon agogona da minti ashirin ejected evicted Allahu akbar malam sun juna abu ya daki zuciyata kuka za ka yi wayo Allah za ka ce Allahu akbar ya tambaye ta nawa ne kuɗin ya ce abinda muke biya duk wata dubu shida ne ya Allah dubu shida yi mamakin irin gidan to Abuja kana da gidan dubu talatin a mai sama, a duk wata dubu talatin a Sokoro gidan dubu ɗari a wata wannan ba ku misali ne to ita abin da take biya a duk wata dubu shida ne ita da miji sun kasa biya an kore su kuma cikin dare sai ce ina mijinki ta ce yana Sudan ya tafi ya bar ta to sakon da ya zuciya ta nace to kai Muhammad ni ina ga maka ma'ana kai gidanka zaka tafi da kwanta ka ga iyalanka da 'ya'yanka da almajiranka amma ga wata halittar Allah ita an koro ta tana jejin Allah filin Allah ta'ala fili fetal akan kuɗin hayan gida dubu shida wanda jinin ni a wurina a dai dubu shida bai wuce kurki ba kar ka yi maganar kayan halatta a gidan dubu shida ka cire a lokacin da wani yana bol da shinkafa yan basmati na'am ya ba basmati a lokacin da wani ke mota sai wanda ya gara misali amma ga wani to kai wani irin mutum ne kake ma Allah mutunci wannan a taƙaice kenan la'alla ƙarin bayani zo zuwa an jima lokacin lecture a yau amma hutuba ta na sa mata suna harshenka aljannar ka ko wutarka ba ta ke lisanuka imma jannatu wa imma naru yi eh wallah kaga wannan na abubakar cikin bukhari na abubakar yakan yi kuka ya kama harshe yace hadha alladhi awradani almahalik yace ga abin da yake ni halaka abubakar na siddiq to me yana halaka ne to ina gani da kai da ke da mu da su da muka mai da gulma da yi da mutane sana'a wani in yi zauna a majalisi in ba a yi da wani baya jin sai tashi baro har ya bai mana jiki yau musamman lokacin siyasa mu ko a cikin mutuncin junanmu ni na gaira wani kauri da Allah aiki me yake ina ranka da me yake yi ka ji da kanka mana ai an gaya min barawo ne na'am an gaya maka kai bayani gaban Allah hayar ta fasika ce hijabin ƙarya ne na'am kai bayani gaban Allah ai malaman nan an ba su kuɗin masallacin yawa suke kuma shi shedanin baya bada kokobo wa hum yanhauna an wa yam'auna an sun hana sun ana ayi sannan ba su yi kai bayani Allah ya faɗa a sura mai lamba hamsin daidai aya ta sha takwas. Allah ce ma yalfizu min ƙaunin illa ladayhi raqibun atid. Ba furcin da mutum zai yi face akwai raqib atid. Mala'ika a halarci yana rubutawa. A duniya kake da ainihin maciji mai cinye document. A ce ‘Yan binciki takardu a ma'aikatan maciji ya cinye. Na'am, maciji ya cinye document. kana gano ka. to document din ubangiji ba wanda yake cire shi komai a rubuce yake ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala aish yansa to sai ga wannan hadisi mai lamba 2406 cikin Tirmidhi hadisi Hassan hadisin Uqba yace ya Rasulullah sai ya zan tsira ne ya tambaya Annabi ya zan tsira ce sai ce da shi iwa kake so eh to ka kama wannan. Ka iya wannan, ka iya ma mabakinka a wancan lokacin ke. Me za ka ce a yau? Yake sannan ɗakin ka ya ishe ka, ka taƙaita yawan hulɗa da mutane saboda yawancin hulɗa akwai gulma da yawa. Sai abin da ya zama dole, zo masallaci dole je ɗaurin aure dole janaza dole, neman abinci dole. Amma hulɗa wanda ba dole ba Allah ka rabu da shi mutane yau abin da wanci wanci ke damun su gulmace gulmace wace mota ka zo da ita ya yanayin shiganka wa kake aure kai dan waye yawancin mutane layira bai dame mu ba asfa dame mu ba asfa dole sai mun tafi dole mun kama hanya dole muna kan hanya kiyama ta karatu ajali gashi kabari na jira Ƙasa za ta lakume tsutsa kuma za ta kwankwada ka ci ka sha ka yi ba. ka mace kabari ya karba ka rufe tsutsa ta sharba yanzu me yafi kyau ka zaɓa in ba farli da nafila in ji mawakin hausa za ta zo gare ka gare ni yau ina sarkin musulmi bello ko abdul karimi musa ko abdul salami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ya rage ba mutuwa ke ta kawo ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko maras kwabo ba. Shirar da kake son tafi za ka fi za mu sai ce ka iya harshenka, ka lansu ɗakinka, shiga ɗaki ka yi ta kuka kan zunubinka, haka magabata suka kasance. ‘Yan uwa masu albarka, harshe na da haɗari. ko zai zama aljannarka ko zama wutarka dama wannan khutba ba take lisanuka imma jannatu wa imma naru zan kammala da wannan kissa wani sarki yace da yaron shi kai je kasuwa ka sayi min abin da fi komai daɗi yaron da ya je kasuwa sai ya kwaso masa harsuna harshe na shanu ya jibge mai sarkin ya kalla yana cikin fushi amma idan na fushi kwana ne ce kai zo je kasuwa ka sai min abin da ya fi komai muni ya sace kwaso mai harshe ya ce kai zauna wallahi sai kai bayani me kake nufi yalla bai hakuri ai cewa kai na sayo maka abin da ya fi komai daɗi ni kuma na ga ba abin da ya fi harshe daɗi amma in ya daɗaɗa domin da harshe ake shiga aljanna da harshe ake kalmar shahada da harshe mutum ke gaya mai iyayensa magana mai kyau da harshe kake karatun Qur'ani ladan dazun da mai kira sallah da harshe ashe ba abin da ta harshe in ya dada shi yasa na sai muka wannan dan kake ce da sai muka a ɗaya bangaren kuma ba abin da ta harshe muni in ya murana. domin auna da harshe Allah ya shi wuta dan yace ana rabbukum la'ala dina ubangiji yace ma alimtu lakum min ilahin khairi haka Allah ke shi wuta كلام يتي أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين ده تعرسي يلا كاجي دليل من يتي آت ونا فهمسا كينا يو رانا جمعة نو كيما أنه بصلاة يو ده عرشي أنا وكنا نتدقوا أين ده عرشي استغفاري نو كي يو حيلا لا نوا صادق من تانوا gyara tsakanin masu rigima nawa ɗan uwa mai girma da wannan ne asusun ajiyarka a lahira ke cika walla, kuma kullum abin da muke bukata crediting not debiting to idan kana son kai credit account na lahira ga ayyukan na record chap chap sai idan mutum yake اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك بالمنافقين اللهم نجنا مصر يا رب العالمين اللهم أحسن وقوفنا بين يديك واجعلنا نتوب حق التوبة إليك ولا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة عليك وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سبحانك ولبيك اللهم نسألك إيمانا صادقا يا رب العالمين يا الله كباك سم زما لافيا دفن شير حنكلي مرسا لافيا الله كتابة كامتنس يا الله الله ككودا من مسيفة إيه يا قسم يا الله زابيد زائي بدي الله كسائي لامي لافيا ko jini kwaya ɗaya Allah kar a zubar da shi ya rabbal alamin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 حي على الصلاة